a cikin wannan tasha ta mu mai albarka ta sharhi tv inda mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewa shahararriyar tsohuwar jarumar kaniwood kuma uwa a masana'antar kaniwood wacce a yanzu haka za mu iya ce muku ta kai aƙalla sama da shekara ashirin tana fim a masana'antar kaniwood wanda kowa ya tabbatar da cewa jaruma hajara usman tana ɗaya daga cikin fitattun jaruman kannywood wanda suke taka rawar gani a matsayin iyaye a masana'antar kannywood wanda mai sauraro a yanzu haka muna tafa da wani kanin labari dangane da abin da ya shafi rayuwar wannan jaruma ko kuma ce mahaifiya a masana'antar kannywood wanda wasu suke jita-jitan cewa ta rasu kuma alhalin ƙarya ne wanda a yanzu haka za mu gaya muku cikakken rahoton da muke tafa da shi amma kafin nan muna roƙonku ku dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa idan har ya kasance wannan shi ne farkon fara shigowarku wannan tasha tamu ta farko mai albarka ta sharhi tv sannan kuma ka mana lakin a ƙasan bidiyon namu domin hakan ne zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa domin zaƙulo muku muhimman labarai da kuma kwamen a ƙasan bidiyon namu domin jin irin fatan alherin da za ku yi wa wannan tsohuwar jarumar kaniwa ɗin wata kwam hajara usman wanda mai sauraro a takaice za mu ice muku idan kuka sako jerin manya-manyan matan kaniwood waɗanda suke fitowa a matsayin iyaye za mu iya ce muku babu wacce ta kai jaruma hajara usman domin sauraro a takaice za mu iya ce muku jaruma hajara usman babu wani aktin da ba ta iya yi a matsayinta na uwa a masana'antar Kaniwood. Wanda idan ba manta ba tabbas jarumai da dama kamar jarumi Alinu da kuma jarumi Adam izungu sun taɓa fitowa sun faɗi ra'ayinsu dangane da jaruma Hajara Usman wanda tabbas jarumi alinu ya tabbatar wa da duniya cewa babu wata jaruma uwa wacce yake jin daɗi da fito a mahaifiyarsa sama da jaruma hajara usman domin sauraro wannan tabbas za mu iya ce muku masana'antar kannywood suna samun ingantattun iyaye mata wanda suke rike musu alkawari amma sai dai mai sauraro tabbas masana'antar kannywood tana buƙatar gyara ɗan kaɗan dangane da abubuwan da suke wakana da ita wanda ya kamata a ce tsohon jarumin su su dinga taimakonsa su dinga agaza masa ba wai su dinga kyale shi ba idan ya kasance cewa ya tsufa ya daina aikata fim kamar wannan tsohon jarumin kaniyo din nan watakon baba kurkuzu wanda yake zaune a jos wanda idan ba manta ba aminu ji tamboy ya fito ya ƙara yin magana akan 'yan masana'antar kaniyo ko da a ce wannan bidiyo ne zai sa a yi silar kama shi ya ce tabbas ya faɗi gaskiya domin baba kurkuzu ya kasance ko gidan da yake zaune ba gidansa ba ne gidan haya ne sai da 'yan masana'antar kanus bashir nishadda da kuma alinu suka taimaka suka sai masa wanda a yanzu haka kuma cuta ta ƙara kama shi wacce baya gani na muka kawo maka ƙarshen wannan bidiyo namu ka ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai albarka mun gode